لله والصورة التي بعد الفاتحة والقيام لها والسر فيما يسر فيه والجهر فيما يجهر فيه وسمع الله لمن حمده وكل تكبيرة سنة إلا الأولى والتشهدان والجلوس لهما وتقديم الفاتحة على السورة والتسليمة الثانية للمأموم والجهر بالتسليمة واجبا والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسجود على الأنف والكفين والركبتين وأطراف القدمين والسترة لغير المأموم وأقلها غلظ رمح وطول ذراع ظاهرة ظاهرة ثابتة غير مشوشة malam zai mana magana akan sunnonin sallah in an ce sunan jamlu sunna in an ce sunna akwai yadda malaman hadisi suke fassara sunna akwai abin da malaman fiqh suke fassara sunna to kaga tunda shi malamin fiqh ne zai fassara maka sunna a ta'rifin fuqaha a gurin malaman fiqh an ce sunna ma thabata an nabi sallallahu alaihi wasallam walam yakun min babil fardi wala alwajib abin da ya tabbata da gurin Allah sallallahu alaihi wasallam bai zama farilla ba ba wajibi ba to malaman fiqh sai su ce sunna wannan ka duba kamar wannan littafin al-akhdari a ce babu fara'idus salat sai ce maka babu sunanis salat in ya ce fara'idul wudu sai ce me sunan wudu in ya ce fara'idul ghusl sai ce maka sunan ghusl to kaga sunna a gurin malaman ta bambanta da me ta bambanta da abin da ya shafi farilla ce wannan gurin malaman fiqh ce sunna abin da ba wajibi ba ba dole ba amma a malaman hadithin an ce sunna to ita ce me as-sunna muradifatun lil hadith sunna da malaman hadifi tana daidai ne da hadifi in an ce sunna na ana nufin hadifi a su ba suna nufin a kashe ta kawai sunna ba ana nufin abin da yake ba wajibi ba abin da yake ya tabbatu da gurba da Allah sallallahu alaihi wasallam shi sunna wannan gurin malaman hadithi da qurani fatun lil hadifi. tana daidai da hadithi wannan suke cewa an ka duba hadithin Abu Mas'ud al-Badri yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ummul qawma aqra'uhum bi kitabillah wanda bi karatun Qur'ani shine liman fa Kano kanu fi qira'ati sawa'an fa alamuhum bis sunnah dan ya zama sun yi daidai da daidai wajen karatun Qur'ani to sai a su wanda ya sanin suna. to kaga sunna anan bi ma'ana hadisi kenan da wannan malaman fiki suke cewa dalili akan wannan mas'ala musamman ga malaman da suke kawo dalilai in za su kawo suka kawo mas'alar suke kawo dalilai sai sai dalili akan wannan mas'ala alkitabu was sunna to kaga as-sunna din ana nufin me kenan ana nufin hadisi to wannan kenan su a gurin malaman hadisi duk abin da ya tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallam min qawli ana ce mai sunna aw fi'lin ana ce mai sunna au taqririn ke ko ba shi yayi wani sahabi yayi wanda ya zama sunna sai da sunnonin wata ta ta ƙarfi. wata sunna aka samu sunna muakkada mai ƙarfi ce sosai wata kuma sunna ce amma ba mai ƙarfi ba kaga kamar da yace ko abin da ya tabbatar akwai abin da zai tabbatar amma ba sunna bace mai karfi kamar sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib wa fi liman sha, a na ƙarshen sai ce ga wanda ya so ga wannan suna ce amma ba mai karfi ba ce ga wannan ko kuma abin da za a siffata shi imanin ɗabi'un shi wannan shi ma na cewa mai suna. gaskiya amana jarumtaka duka wannan ana ce mai suna ko kuma abin da za a siffata shi na halittin shi Rona wasu malamai sai suna littattafai musamman akan sunna sunna sunna sunna. A nan kaga sunan sala ga kwai littattafai da suke zuwa sunan sunan. A kamar yin sunan Abi Dawud, sunan Atimini, tirmidhi sunan An-Nasa'i, sunan Ibn Majah. Kaga duka wannan suna babin sunan. Suna kama ka hadithai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake magana akan fikihu hukunce-hukunce na shari'a. kamar irin a sunan al-kubra na Imam al-Bayhaqi shine babban sunan da ake da shi akwai kuma a sunan al-kubra na ma al-Nasa'i kamar sunan na ad kamar sunan na ad-Darimi kaga duk wannan ana ce musu sunan sunan sunan to sannan su littafai suna zuwa da sunan sunna sunna ba sunan ba in kuma ban ta ba ko kuma da ta fara da akan wani aƙida inda za ka ɗauko da karatun ishara da za ka yi tuno as-sunna na ibn al-qasim da ba da ba ne ka yi as-sunna na ibn abi asim salim ya kiyaye wannan matuka har zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam duniya haka yake sallah wannan a cikin nan littafin at-tamhid a lima fil muwatta min al-ma'ani wal asanid na Abu Umar Yusuf ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Barr al-Qurtubi ya rasu hijira tana 464 yanzu ko kana jira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin to kaga ya doshi kusan shekara dubu ke ah, al'atari lima fi muwatta min al-ma'ani wal asani shaykh muwatta an buga shi kusan mujalladi duk da faharis mujalladi 26 wannan shine mujalladi na nawa mujalladi na tara to sai ce awwalu hadithin ibn shihab an salim a sai ce daga malik daga ibn shihab daga salim ibn abdullahi ibn umar an abihi baban shi abdullahi ibn umar kenan anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza iftataha as-salata rafa'a yadayhi hadwa mankibayhi annabi sallallahu alaihi wasallam zai bude sallah yana daga hannayen shi zuwa daura daga hannun shi to kaga tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbace da ya zama mai kenan sunna وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك وانا رواينا أبو أبطي مالك إن زي ركوع ما سيساك دقهر وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكذا الإمام كما واسع أمنا liman yi lafi yana ɗago a sami Allahu liman hamida in yi daidaita rabbana wa lakal hamd ya ce wa kana la ya fa'alu dalika fi sujud amma a sujjada baya yin wannan to idan ka duba maganar ibn Abdulbar? bar wanda muka zo can din insha Allah za mu sake maimaita shi yace malamai sun yi sabani wajen daga hannu kamar ibn al ya rawaito da wurin imamu malik annahu kana yara rafa al-yadayn fi salati da'ifa riwayan wa kenan ibn al-qasim illa fi takbiratul ihram wahdahu وتعلق بهذه الروايه عن مالك اكثر المالكيين مبيونتي مالكا سن دوغره ne da wannan kuma shine maganan kufiyi to sai yake cewa qala muhammad qala abu abdullah muhammad bin nasr al-marwazi rahimahullah fi kitabih fi min al-kitab kabir لا نعلم مصرا من الأنصار ينصب إلى أهله العلم قديما تركوا بإجماعهم رفع اليدين عند الخفض والرفع في الصلاة إلا أهل الكوفة mutanen kufa ne kawai ba sa daga hannu amma ko ina za ka samu suna daga hannu to kaga abin ya wuce mustahabi ke yana cikin sunnoni amma mana ya sanya mara su a cikin me mustahabai to sai ce wa rawa ibn wahab ibn wahab da al-walid ibn muslim da sa'id ibn abi maryam da ashhabu da abu mus'ab az-zuhri duka wannan daliban waye imam malik ibn wahab al-walid ibn muslim sa'id ibn abi maryam ku kenan ashhabu abu mus'ab shi yana da ruwayan muwatta amma likin أنه كان يرفع يديه ala حديث Ibn Umar, هذا ila أن مات karka ce kana bin malikiya kana sallah sangan sangan ila amma ta in kuma kana ja ga littafin zai baka ka karanta kuma waye littafin al-imam ibn abdul bar al-maliki in malikiya ne ya fi san ya fi musalin malikiya ciki da bai domin sharhin muwaka wannan da na dauko maka mujalladi 26 ke kana so ka zo ka gani mujalladi 26 mujalladi ashirin shida duk da faharis ke to a cikin ne ke gaya maka cewa ibn wahab da walid ibn muslim da sa'id ibn abi maryam da ashabu da abu musa duka sarauto da gurin malik annahu kana yarfau yadayhi ala hadith ibn umar hada akan yadda ibn umar ya rawaito to haka imam malik yake daga rawa yace ila ta har zuwa rasuwan imam malik to kai ka ce kuma kana malikiya to wace malikiya kake bi ke ila ammata wannan a shafi na 211 ke to sai sake kawo a shafi na 222 tututu kaga daidai da wata aya sun suratul bagara wace kenan wa yasalunaka anil mahid qul huwa adan fa'tazilu an-nisaa fil mahid to shi ma ya kawo a gurin daga gurin ashabu ibn abdul aziz yace safimtu malik ibn anas qabla mautihi bi sana ya kasance abokin imam malik da shi wa kenan ashabu ibn abdul aziz kafin rasuwan imam malik da shekara ɗaya yana tare da imam malik kud da kud yace fa ma mata illa wa huwa yarfau yadayhi wallahi imam malik bai rasu ba face na daga hannu sallah faqila li yunus wasafa ashabu rafa daidaini an malik shi to ya siffata ya yake daga hannu qala su'ila ashabu anhu ghayru marra an tambayi ashabu ai ba su da ba su bi ba fa kana yaqulu yarfa'u yadayhi ila ahrama in zai kabbara harama sai daga wa idha arada an yarka'a in zai rukuma sai daga wa idha qala sami Allahu liman hamida in zai me kenan in zai daga to kaga wannan ya fi karfin musahabi yana cin sunnoni ne amma mu jinkinta karatun sai mun gurin insha Allah akwai abubuwan da suke malin naka samu wani lokaci ya sa da sunnoni amma suna cewa a'a ba sunna bane wanda ya fi ya fi karfin musahabi yana cin sunnoni to kaga irin wannan abubuwan da malaman malikiya suka rubuta ana wa jama'a ba a karanta musu domin wallahi inda za karanta ma jama'a su jama'a za su yi tawaye shi goke daman karatun yana na malikiya kuma kuka ce ba a yi kuma shi dai littafin dan maliki na yi kuma original dan maliki ya ba ko a duniya ya san ibn abdulbar dan maliki ya ne original kuma ma a cikin duk duniya ba wanda ya hidima kamar wata kamar da shi babu ka duba ya yi a tamyiz bai gaji bai sake yin alistitka ita alisirka irin wannan bugun wajen mujalladi talatin da ɗori talatin da ɗori shi gare ba to kaga la shakka mu mu karanta irin wannan littafin dai maliki yanzu abin keke da keke a abu a karanta irin wannan littafin a gurin za mu san asalin asalin maliki yanzu to anan mana ne ce mana sunnoni قال الشيخ رحمه الله wa sunanuha sunnunin sallah akwai al'iqamatu akwai iqama al'iqama ta kasu kashi biyu akwai iqama ta bilal a iqama da kiran sallan bilal shi ne za mu zo mu samu hadithi umar bilalun an yashfa al'adana wa yutira al'iqamata an umarci bilal in zai kiran sallah ya bi biyu in zai yi kaba ya yi na daya to fomulan kiran sallan bilal da ikamar shi 15 over 11 kalmomin da suke cikin kiran sallan bilal 15 kalmomin da suke cikin ikamar shi 11 mana wajen kiran sallah kowace kalma ka faɗa a matsayin ɗaya ne Allahu akbar da yake ku kaga Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ya zama hudu ke ba a kawai wani guda biyu kai ga wuce Allahu akbar Allahu akbar sai ka wuce ashhadu an ba bilal ba ba ba guda hudu ne Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar to tsayawa ka ce ashhadu an in kai wannan ba kiran sallan bilal kake ba kiran sallan wani sahabi ne da wani kuma ya abubuwan da yawa to bila bilal babu tarji'i Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sai ka ci dare ko ashhadu an la illallah wannan kalima ce ashhadu an la illallah ita ma kalima ce ya zama shi dake ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salah hayya salah kaga ya zama goma ke to zama kalmomi sha biyar ke na cif ya zama kalmomi sha biyar ke na cif to ikaman kuma kalmomi sha ɗaya ne ta ga cewa yutira da ikama ya yi witiri ikama wutiri da ma banda me banda kabar bari Allahu akbar Allahu akbar banda kuma kadi qamatis sala kadi qamatis sala ko ka so ko ka ji biyu ne an gane Allahu akbar Allahu akbar kagan ka ce wa yumtiral ko komai a ciki za a yi guda da daya dole ka dawo sai ka mana bari guda da guda da yake da sai ya ce Allahu akbar ashhadu la ilaha illallah ya gyara da malaka to kaga babu dama mu imani da shashi mu kafirce ma shashi kuma yau mafi yawancin mu haka halin mu yake a muna imani da shashin hadisai mu kafirce ma shashi Wani yadu billah kaga halin mu zai zama kamar halin ahlul kitabi to zai zama duka zaka dauki hadisan ke don nan zai zama illal iqama an umarci bilal ya kira sallah bin biyu iqama dan daya sai dai iqama mana sai dai kad iqamati salah yayi biyu kenan to bi Allahu akbar Allahu akbar kaga biyu kenan ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salah hayya ala al falah قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر goma kenan nan sai la ilaha illallah ya zama sha biyu formula shine 15 over 11 to duk abin da yake tafiya da formula in ka zo ka rage daya to shikenan ta ne ba kaje ka tambayi malamai masu karantar da bas in akwai formula sai ka dan cire wani ko ya yake ya wargare to wannan kiran sallah da kuma iqaman wa kenan bilal wa akwai ɗaya mai kiran sallan shi ne abu mahzura to shi kiran sallan shi da ikamar shi 19 over 17 kalmomin da suke cikin kiran sallan abu mahzura kalmomi sha tara ne kalmomin da suke cikin ikamar shi sha bakwai to ita ikamar ta dan tana da dan wahala biyu ne ake ta komai biyu ne sai dai bari za ka yi guda wani to za ka ji kamar ikaman abu mahzura kuma sahabi ne kuma shine mai kiran sallah a makka to duk kiran sallar da ya bai ba kenan ikaman da yake bai yi ba ko yayi dole ka ce yayi dole dole kuma sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai bashi appointment later aka tura shi ya je duka kiran sallah a makka to kiran sallan shi biyu ne to shi ne ji ana ce ana ɗan shuru din na shirin la ilaha illallah shirin la ilaha shirin da muhammadu rasulullah shirin da muhammadu rasulullah don an gama kuma sake daga murya to mu bi kalmomi sha ta Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kaga hudu ke to sai ya saukar da murya shirin la ilaha shirin la ilaha shirin da muhammadu rasulullah shirin da muhammadu rasulullah tabbas kenan to sai ya sake daga murya shirin la ilaha illallah أشهد أن لا إله إلا الله هذا مفهوم أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله نوجنا في حي على الصلاة حي على الصلاة شاه ممكن في حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر يا مشاء تقصي لا إله إلا الله شاة رجل to ikamar shi kamar kiran sallah zaka ji ta kar ka je wani gari ne a yi kuma ka ce wannan jahilan mutanen ko haka ake ikama a waya biya maka ana yi wallahi ya fara kawo maka hadisi sai ka gudu ha kuma ka ce wai daga ina kake ka ce wai daga jos abun kunya ne ma wani ya je yana ikama ta irin abun mahzura ba ka sani ba abun kunya ne to ikamar shi bibbiyu ne كبر برم موكوني الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر كبر بني بلا بلك من كرة صلى الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة مو مجينا حي على الفلاح حي على الفلاح نوع الله قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة شاء وضوء Allahu akbar Allahu akbar sha shida la ilaha illallah sha bakwai ni na ji wannan ikama a ƙauye a ƙauye to ga ganda ban sani ba ce kai haka ake kai wa ya maka to kuma sai ka mun dalilai a littafan sunna daidai eh, da sunan abi dawud in ya dauko zai iya buge ni sunan abi dawud hadisin yana da to kaga ikaman ka gane Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sai ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah sai me hayya ala salah hayya ala salah hayya ala falah hayya ala falah qad qamat as-salah qad qamat as-salah Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wannan wasunanuha al-iqamatu daga cikin sunnonin sallah akwai al-iqama mana ladan zai kira sallah sannan kuma yi iqama wannan ita fardu kifaya ce mana shi mu'adhdhin na dauke mana ke to karatu ne mai zaman kan shi babin kiran sallah da iqama yana da yawa sosai littafi ne mutum amma muhim ka gane wannan ga ko su kurakure da ake a cikin iqama wannan kuma sai ka duba cikin akhta'ul musallin kurakuran masallata kaman ikaman wajen ikama sai ce qad qamatis salatu Allahu akbar Allahu akbar kuskure ne wannan sai kai guda biyu tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba kai umarci Bilal ba ya umarce shi daddaya sai dai salatu, qamatis salati guda to kai kuma ka dage lalle sai guda daya to ina ma laifin wani lokaci kai guda daya wani lokaci kai guda biyu akan in ka fahimci ma umira Bilal an yashfa al-adana wa yutira li iqamata duk in ma ka fahimci haka din wani lokaci sai kai ɗaya wani lokaci kai amma dai sunna shine bibiyu ke to sanan sun an ce qad qamatis salatu wannan ba shi da inganci wa sunanuha al-iqamatu was suratu allati ba'da al-fatiha da kuma sura da take bayan fatiha a ah, sura da take bayan fatiha karanta ta sunna ne mana kenan inda mutum zai bar wannan sunna to zai jawo mai sujjada kabla salami ke wal qiyamu da tsayuwa kuma dan karanta sura ma'ana bara ka yi karatun sura yaya a zaune ba a tsaye karanta fatiha kaga farilla ne to tsayawa dan karanta fatiha shi ma ya bi shi karanta sura sunna ce to tsayuwa dan karatun sura ma ya bi sura ya zama sunna ce kuma dan mutun ya bar wannan kaga ya take sunnoni da yawa in ka bar karatun sura ka take sunnoni a gurin maliki yake amma a su cewa ka karanta fatiha kawai kai ruku yanzu yaya za ka yi sujjada ko ba za ka yi ba a za ka yi sujjada ko ba za ka yi ba wani suke cewa ba abin da za ka yi a ka tauye sura ba abin da za ka yi wannan dai karatun ba bar shi mun kashi wasu dubu sahawa shi ne babin da ya ɗanfi sarƙaƙi a shi littafin al'akhdari da sauran littafi saboda me suka ce ba za ka yi sujjada ba a saboda hadifin mu'adu mu jabal ba da yake zuwa ya jawo mutane dogon sallah akwai ɗan saurayi shafshaf shi sai yake sallah ya yi sallama ya tafi harkar shi aka gaya mu arzu mu jabar shi kuma ya ce ai munafiki ne shi kuma yaro ya ji ce sai na yi rikotin din ga gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai shi kara gaban Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fara ma mu'adu fada kai kana so ka zama fitinanne ne kaga ma ba a ji ma maganar shi abu ba tunda tabbas haka din yana jan dogon sallah to kana so ka zama fitinanne ne ya mu'adu to shi na ɗausar lasar lamurin sauri to kai sauri ya kake sallah sai ce ma'uziru dandana ta ka wala dandana ta mu'a irin wannan kuskus da kuke da kai da mu'a wala duka bakiya wayar an zauna ta hiyar nan a ta alhamdulillah a wani min azabi jahannama min azab shi bai iya wannan ba shi kawai na karanta fatiha sai roƙi Allah aljanna ya nemi Allah ya tsare shi daga wuta shi ke nan shafa to kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce a ah, ya sai ka ta sujjada qabla salati malamai sun kafa dalili da wannan manzo Allah bai ce sai yayi ba to saboda ka bai ce yayi ba babu komai kenan ka karanta fatiha kai ruku sallanta amma ka dai ka take bi ka take sunna to amma yanzu kai zaka so ka take sunna kaga sai ka dinga karantawa wa sirru fi ma yusarru fihi da asirtawa wurin da ake asirtawa yau gurin da ake asirtawa shine sai ka duba da ina da ina manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake asirta sallah shine aka samu salatu zuhur yana sallah asirce yaya sahabbai suke wa yana sallah asirce domin baya bayyanawa to sai ya suka gane cewa yana yin karatu bi tirabi lihiyatihi gemun shi na motsi yana wajen salatu zuhur haka aka nakalto mana salatul asri da kuma raka'a ta ƙarshe ta sallar magrib da rakoyi guda biyu na sallar isha kaga wannan shine fi ma yusarru fi wurin da ake koyewa wannan sunna ne ka koye wurin da ake koyewa wal jahru fi ma yujharu fihi da bayyanawa wurin da ake bayyanawa wajen karatun sallar asuba annabi sallallahu alaihi wasallam yana bayyanawa da wannan sahabbai suka nakalto mai manzo Allah yake yi wajen sallar magriba annabi sallallahu alaihi wasallam yana bayyanawa ka duba fikin imam bukhari wannan littafi ne na hadisi kuma littafi ne na fikihu kamar sunan abi dawud littafi ne na hadisi littafi ne na fikihu kamar sunan tirmidhi littafi ne na hadisi kuma littafi ne na fikihu in kana son fikihu to koi zabi kamar sunan tirmidhi duk sabanin malamai zaka ga yana kawo maka wannan ya dogara da kaza wani ya dogara da kaza amma to ga hadisi manzo Allah shi kuma ya ce littafi ne na fikihu sosai da ba na karantawa sai a suna to kaga shi mamul bukhari istinbadi ana bayyana karatu ne cikin sallar magriba sai yake cewa hadithin jubair bin mutayr shi jubair an kama shi da yaki ne aka baka daure shi a masallaci to sai yake cewa da aka daure shi sai ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta a sallar magriba wa qu wa kitabim masqur da wannan sai Imam Bukhari ya gane cewa me sallan magariba ana bayyana karatu ne domin ba haka ban an ce yanzu to me dalilin ana bayyana karatu cikin sallan magariba sai kanka yi dan ciwo ba me dalili Imam Bukhari ya ce wannan hadisin Jubair ibn Mut'im ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karatu cikin sallan magriba yana karanta waqo to ga ganda ba a bayyane ke yi ba ba zai ji ba ke wal jahru fi ma yujharu fihi wa gurin da ake bayyana. to wannan shi annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake ji yadda sahabbai yadda cewa kaga ba su da speaker ba su da kayan sauti amma sautin shi masha Allah yana isarwa sai dai kawai ba shi da lafiya ya sallah zaune to shine ake samun wanda yake isarwa kuma sai aka ci sada ba bilal bane ma yake yake isarwa sai wa abubakar kuma shi abubakar ka gaba shi ba ladani ba ne ta ɗauro da dai a ɗau sallah wasallam mai salla a zaune kuma abubakar da shi ne liman yanzu liman sai dawo mamu mutum da shi ya kusa da ɗau sallah alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi ya zo ne bayan abubakar ya fara sallah sai aka tsayar da aka zaunar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kusa kusa da abubakar kaga kenan yanzu ashe ba laifi bane mutum ya zo ya tsaya tare da wa tare da ima musamman ya kasance kai kadai ne kawai a bayan tsawo kai kadai kuma ka dan ta shawagi wani ya zo ku tsaya babu to shikenan babu da fi ka zo ka tsaya tare da liman kai kuma neman karka ji tsoro karka ji tsoro mana shi ya zo ya taimaka ma kanshi ne don ya kasance su biyu domin ya sallah bayan tsawo ba shi da sallah la salata ne faridin ne saf to kaga sai kuma yake daga murya annabi sallallahu alaihi wasallam shi yanzu yana zaure su sahabbai kuma suna baya kaga shi Bakar shi kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan sai yake daga murya lokacin da ya fada kan dokin shi da kuma rashin lafiyar shi da karshe to kaga shi ma ba bilal bane yake da ma mu yanzu sai ka samu ladanan shine ladani kuma shine mai isarwa kuma liman ana iya ji sai ce to aya makka ana yi a madina ma ana yi haka ce to ka kawo dalili a littafin hadisai cewa Allah ya ce ku yi kwaikwayo da mutanen makka na yanzu ku yi kwaikwayo da mutanen madina na yanzu ce a tun da hawa haka ke ce wallahi ba haka ke a lokacin manzo Allah ne ba haka ke ba lokacin abubakar ma babu lokacin umar ma babu lokacin umar ma babu ke kenan kaga aljaharu bima yujharu fihi da wannan ana bayyana karatun fatiha da sura sannan da sauran kabar kabarbani gaba daya kaga cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yace sami Allahu liman hamida sai ce rabbana walakal hamd kaga ya bayyana to da dukkan sauran kabar kabarbari innama ma, al-imamu yutamma bihi fa idza kabbara kaga fa kabbiru wa idza raka'a farka wa idza qala sami Allahu liman hamida kamar liman bai kushi ba zai kabbaran a ji sosai kuwa ba za ka ji ma me yake yi ba kuma ga speaker ma ba ka ji me yake faɗa saboda mu yana tare da kuma. da wannan kuna da laifi jama'a sosai a limaman ku ba kwa sa musu salari ko kuna sa in akwai masallacin da suke zama liman salari kamar sosai wurin da suka san mahimmancin limamai wallahi ba ka suke ka je maka ko madina ga gani an sa limami yana da ratibi amma kai ne kawai sai dai Allah baka sallah shi kuma liman ya sai da dai ha ko kuskure ne gaskiya a sanya ma limamai rati in ka sa mutum ya tsaya maka khamsu salawat to la shakka ba wai dan zai yi dan kudin amma bin babin ihsan min babin isa shine mafi yawancin mutanen da zaben da ba sani ba dole dole imam a sa mai ratibi shi ma ladan wanda za a ce wannan ratibin ladani ne to shi ma yana da wani ratibi misali a ce liman koda 40,000 to shi ladan tun da dai karkashin liman yake kaga koda 20,000 a kowane wata mutanen masallaci su dinga janaretin kamar naira 60,000 kuma kamar masallacin juma'a wannan dubu sittin wani abu ne a gudu ka ba da naira ashirin wanda ya ba da naira ashirin kamar juma'a kai kowa zai kawo wallahi za mu iya fiye da dubu ɗari ma dubu ɗari biyu za mu wuce a da ma sai rowa jama'a ah, alal akalla ce shi imam wanda yake ba da hamsu salawati a kowane wata ku ajiye mai buhun shinkafa da yake nan kaga ni ba limami bane ba ballan daga cewa ina kamfen gari ne ina gaya maka gaskiyar magana ne kawai kamar shi ma mai kasance kowane wata ko ajiye mai buhun shinkafa aha da kuma kayan yan masarufi kamar man gida kamar indomi a kamar taliya to kuma bara ba shi wannan kudin ba to alal lakalla dai a mai wannan ce bana ko ka dauka fasoci haka suke kawai to sai an faɗi magana kuma mutane sun ga cewa me yasa za a yi kaza ne fasto haka kawai za ka samu fasto na coci. haka kawai za su ɗauke shi kasance salim adam dole yana da alawansu sai yana da salami kuma lokaci har da gidan fasto suke gina to kai ina masallacin da kuka gina gidan limami a gidan liman ina yake a kofar da na iya sanin ko ta mata da ta gina masallaci har da gidan liman mata mata jama'a to kaga wannan kuskure ne gaskiya to kaga ni man bai koshi ba ya zai kabbara ka ji to masalan da nake so ba ne wal jaru fi ma yujharu fi ko kuma karatu bai koshi ba to yaya zai karatu ji? zai wahala na duba dai gaskiya musamman limamin hamsu salawat ya kasance akwai ratibi da hamsa kuma kudin bai kai cancan ba a ce an nan sai kuhun shinkafa kwalin indomi na taliya ko wannan ba amma mutumin da zai iya wannan mutum da zai iya wannan yana tambaya ne mutumin da zai iya wani ce ba zai iya ba kaga abin yana bukatar sai an ba kuma kawai haɗin kai ne ba kawo kaɗan kawo kaɗan kawo kaɗan kawo kaɗan in an haɗa to kai alhaji manna ciko kawai ma neman dubu biyar ne ya ce to ga shi shi ke wani kuma ce to ga dubu ɗaya wannan ga dubu biyu a duk wata ake fitar bai san ma ya fitar da komai to talaka kuma naira ashirin naira hamsin naira kaza sai ka samu da izinin allah na iya haɗa ma mai limamai yin kaza min babi mai nan Al'isa? kuma man sana ilaikum ma'arufan neman za allah ya ce man sana ilaikum ma'rufan fakafi'u duk wanda ya muku aikin alkhairi kuma ya mukafa to ga su sune mamai sun bar ayyukan su sun zo su kamsu salawata ba gama ina mukafa take manzo Allah ya faɗa wannan fakafi'u to in babu ne sai ku musu addu'a kuma akwai to kaga tunda akwai sai a bayar kuma ai addu'a ke lalle lalle a ba to tun daga da muka fara to lalle lalle a fara shi imam nan da masa lalle lalle yanzu muna 27 ga wata to kaga daga nan dai zuwa rabiul awwal kenan lalle a fara wannan ko ba da yawa ba ko da ce bana dubu biyar goma ai akai ma dimin gidan ko fara ku ya bani wal jahru fi ma yujharu fihi a sahib ma gaskiya sosai daga sauran masallaci za su yi kwaikwayo da kutun da ce masallacin kwaikwayo sunna duk wata sunna ya kamata daga nan da ta ke nan sha wa sami Allahu liman hamida fadin sami Allahu liman hamida ita ma sunna ce kaga a wannan sami Allahu liman hamida akwai matsaloli a tawhidi da yawa akwai tabbatar da siffar ji ga Allah sami Allahu kaga sami'a fi rumadi Allah shine bai Allah ya ji wanda mai godiya to siffa ce tabbatacciya Allah ya ce qad sami Allah qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allah sami'un basir kaga aya ɗaya ko Allah ya tabbatar da siffan ji gare shi hasu sami Allah kaga akwai al-asma'u wa sifat Allah liman hamidahu ga wanda ya godiya ga Allah ah, kaga akwai ithbatul hamdi lillahi ta'ala yana cin mawaqimul hamd ibn al-qayyim ya littafi subutun jawabun fi siyagil hamd sigogi na godiya zaka ce alhamdulillah wani yana ɗaya daga shi ka faɗi sami Allahu liman hamida sunna ce to shi liman sai ƙarasa rabbana wa lakal hamd lokacin da yake ɗaukowa ne sami Allahu liman hamida in gamar daidaituwa ce rabbana wa lakal hamd to kaga ina hikiman sami Allahu liman hamida domin a farko lokacin da ka tsaya ka fara mai alhamdulillahi rabbil alamin kai godiya ne a gurin to sannan da kai ruku ma subhana rabbiyal azim wa bihamdihi to kaga da ka dago sami Allahu liman hamida Allah ya ji wanda ya mai godiya cikin karatun Fatiha da cikin ruku yanzu ka dago Allah ya ji godiyar da ka mai wa kullu takbiratin to dukkan kabarbari da ka yi Allahu akbar Allahu akbar sunnatun amma cikin hadisi da yazo Allah sa ce wa bi kulli takbiratin sadaqa kowace kabbara da ka yi sadaka ce a ko sallar ne kaga ya zama sadaka ko na bayan sallah da za ka yi Allahu akbar Allahu akbar 33 ceci, sadaqa in za ka kwanta ma kai 34 sadaqa sannan kai subhanallah alhamdulillah wa Laila illallah Allahu akbar ita ma mai ceci, sadaqa in za ka yi yanka ma ka ce bismillah wallahu akbar sadaqa in an shiga zulhijja كيوي تكبر بني الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد كنا يوي تبي كنا يوي تصدقاء كما أسيزن نان كنا كبادي باب لوكة ناك يوي تكبر بني في يد ذو الهجة كما كدوبا غير باب ذو الهجة في يوي تمي كبر بني بما أقوي مقلم أقوي مقيد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله kaga guda ɗaya kawai siga ɗaya kana da kabarbari aƙalla guda uku ke in kuma kayi guda uku zai zama guda shida ke Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd ibn umar ahlus sunna ma sha Allah ma sha Allah su kasuwa ma suke fita su ta wannan kabarbari Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd wannan mutlaq ba sa karewa sai yaushe yi eh, sallan la'asar na yaushe na ya ayyamin shiri. sannan ana fara su tun yaushe tun albijir na asuban arafa ke amma mu da yawa sai yaushe muke farawa sai an dawo daga sallah an yi sallah kaza amma shi ne a fara tun asuba ranar tara ga wata ne to kaga duka wannan sunnoni ne kuma kowace yin kai sadaka Wani wannan wa kullu tabbiratin sunna kowace kabbara sunna ce da wannan nausa ce idza kabbara in yi kabbara fa kabbiru ku buɗe baki jama'a ku yi kabbara amma da yawa ka samu kabbara kana rowanta illi mai Allahu akbar da dama ka samu kai kuma kana yanzu shi ne baka jin kabbara da dama muna kuskure sai bi Allahu akbar kowa ya yi ayar da iya Allahu akbar kuma yana daga cikin guraren da ake bayyana zikiri hmm? Allahu akbar zaka bayyana kamar yadda ake bayyana shi a ina a cikin kiran sallah ga dai mai kiran sallah yana bayyanawa ne da akwai guraren da tabbas tabbas a sunna ana bayyana zikiri ba koyi ba kamar kiran sallah a bayyane ne akwai ikama a bayyane ne kamar ita sallar liman zai faɗi Allahu akbar kaga da karfi to kai ma za ka yi Allahu akbar kamar can cikin zulhijjar kaga wannan kamar barin yaya ake yin su a bayyane ne Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar lillahi alhamd kamar talbiya ita ya ake ta a bayyane take kai sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna yi har sai muryar su ya dashi da karfin ya ake yi karfin cin tuwo amma sai dai sunonin biyu? wallahu musa sai a hankali in muka yana ce ko ya tafi ne saboda mutane tafi ne sai ya mutu yana addini ya ce ko ya tafi ne hmm? ko ka dafa taɓuwa ba ne sunna ce mala'ika jibril zo da gurin allah ya umarci manzan allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya umarci sahabbai su ɗaukaka muryarsu da tarbiyya to kaga ana yi me ana yi da murya babba babba sosai kamar zikirin bayan sallah mu yawanci muna yin shi a ɓoye ne amma sabai wallahi tallahi a bayyane suke yi ibn abbas ke cewa wallahi shi yana gane an ƙara sallah ne bi rafi sauti da zikir kuma hadisi yana nan bukari kaga kuskure ne mu sai mu dinga yi a ɓoye a ɓoye amma an ƙara sallah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ma ta salamu ka kowa ya nashi ibn abbas yake ji masallaci ya rune da wannan ya gane an ƙara sallah duk kaga mu yanzu bara gane ko an ƙara sallan ko bara gane bara a gane ba saboda yawanci a yaya muke yi yana da cikin sunanun mahjura sunnoni da aka kaurace musu ya kamata a dinga rayar da irin wannan sunnoni kaga kamar lokacin tafiya an yi hawa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar a bayyana ne ake yi in an yi gangara ba subhanallah subhanallah subhanallah a yaya ake yi a bayyana ne Duka ga duka akwai wuraren da ake bayyana biki wa kullu tabbiratin sunna illa al-ula ki sai ne ta farko to kabbaran farko a sallah yani tabbiratul ihram ita farilla ce dole dole wa kullu tabbiratin sunna illa al-ula to su ma malikiya in ka tauye wayannan ba akwai sujjada wa tashahhudani da tahiya guda biyu shine malama bawo shi yake cewa tahiya ko tashiya saboda me a farkon ta aka samu at-tahiyatu lillah kama shi balarabe kuma sai at-tashabbu daga ina ka kwakulo wannan sunan ashhadu an la ilaha illallah da ce at wannan akwai at-tashabbu fi salah akwai at-tashabbu fil haja shine innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi zuwa wa ashhadu an la ilaha illallah kaga at-tashahhud ne shi ba. wannan at-tashahhudani ma'ana ta yin farko da tahiya ta biyu zaman farko da kai raka biyu da zaman ƙarshe su ma malikiya sunna ce mai karbi in ka bar ɗaya daga ci sai ka yi mai sai ka yi sujjada qabla salam sai dai mushila in ka bari sai da ka tashi sai ka dawo sai ka yi In ka nan kuma ba sala salami ba sai zama ba a da sala. saboda me yi ƙarin wannan tashin ba wurin shi ba ne. wal julusu lahuma da zama dan tahiyan guda biyu sunna ce a da wannan gabar su zai kai mai sai kai sujjada qabla salat wa taqdimul fatihati ala sura da gabatar da fatiha akan sura mana sai ka fara karanta fatiha sai ka kawo sura wannan shi ma sunna wa taslimatu thaniya lil ma'mum da sallama ta biyu amma ga mamu to kaga kenan shi ne, man kenan me zai yi zai yi burade ne to kamar da muka karanta wannan ce Imam malik ya kasance yana daga hannu har ya mutu to a cikin masaliku dalala fi shaki matin risala a shafi na hamsin da ɗaya, ban san ko ko da yau da shi ba tun sati wajen nawa nake kawo ba, ban san wanda yau da shi ba a ah, yau an samu ba shi ga wani ma ya sake zuwa ci a shi ma har ya sa ma alama masha Allah masha Allah shafi na hamsin da ɗaya malam yake cewa wa ammal ma'amumu fa yusallimu wahidatan yatayammanu biha qalilan wa yuruddu ukhra 'ala al-imami qubalatahu yushiru biha ilayhi wa ruddu 'ala man kana yusallimu 'alayhi ala sani. Ku sai ce saboda hadisin da yazo to ba shi muke bukata ba to har zuwa fadin malam da ya ambata shi wannan sallama guda biyu ya ce hadithai ne mutawatira faƙad da anhu min hadithi saba'atan wa ha sahabi sahabi ya ce har guda ashirin da bakwai sun rawaito ne sallama biyu daga wurin wa da wurin manzan Allah sallallahu alaihi kuma littafin malikiya ne ba yau da magana to bar wannan magana yanzu ya ce wa rawahul wahabi wa ghayruhu an malikin at-taslimatayn ibn wahab ya roto sallama biyu da wurin maliki. malik kaga littafin ba ni na zo da shi ba ba na bane ko to kuma gashi a shafi na hamsin da dai irin na waɗin da daidai da daidai ne rawa ibn wahab wa ghayruhu an malik at-taslimatayn oke yanzu mutum ya sallama biyu ya ma imam malik jawaye kenan ina sai malik ce huwa alladhi kana ya'khudhu bihi malikun fi nafsihi kai shi ma malik shi kanshi in zai sallama biyu yake ba da yake ba warajjahu jama'atun kuma malamai da yawa cikin malikiyar ma sun ce wannan shine mafi inganci sai malai ce wa huwa sahih wallahi tallahi wannan shine mafi inganci bi tawaturihi an rasulillah saboda ya zo ta hanyar manzo Allah ba sahabi da yawa ba kuma ba ko ba sai ce wa qad warada anhu min hadithi 27 sahabiyan dhakartu ahadithahum fi takhrij ahadith al-bidaya li ce duka wannan hadithan ya koraro su a littafin da yayi na takhriju ahadithil bidaya da ibn rushd wa fil ilmam bi turuq mutawatir min hadithi alayhi salatu wassalam yace wal jawabu an ahadithit taslimati wahida to jawabi akan hadithan sallama daya wannan kalitan maliki yake wannan bayani ba ka da shi wallahi ka ka sai shi masalihu dalala fi sharhi matn risala risala ne da ka sani ne ibn abi zaid al-qayrawani to sai ce wal jawabu an ahadithi taslimati wahida annaha da'ifa ba albani fa wannan shi albani ma ce maka musu ne ma ce wallahi ya tabbata in an tattaro dai hanyoyin hadisan da kare makarimi wallahi hadisin yace ya tabbata amma shi ana yake cewa wallahi da'ifa masu rauni ne kama sabaka yace kamar da bayani ya gabata kaji anan yake cewa da ya kawo hadisin hadithin Aisha radiyallahu anha kana yusallimu fi salati taslimatan tilqa'a wajhihi thumma yamilu ila ash-shakl al-aymani shay'an yace rawahu tirmidhi wana shafi na 50 ke tirmidhi ya rawaito da ibnu majah sai ce wa da'afahu abu hatim eh, yake wa tahawi biyu wa tirmidhi uku wal bayhaqi uku wa daruqutni biyar wa ibn abdul barri shida wal baqawi bakwai wal nawawi وقال الحاكم وغفل الحاكم فصححه abin ci mai hakim ya zama mai ya ya kamala ya tabbata da sai ce shi hadisin da inganci ya ga malamai nawa suka da'a a hadisi hadisin da suke cewa shi ne mai inganci a cikin masakatun da lana ce ba'i ba'i amma abu da biyu a uku al-baihaqi biyar ابن عبد البر شيدا النووي بطي النووي تبرس وكان حاكم محل سيما ياجي بلاي دميتي وقال الحاكم وقبل الحاكم فصححه في الحاكم ياتي يا ابن وحديث سهل بن سعد بن سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمه واحده في القاوم رواه ابن ماجه وروي له amma kuma na hadisi kuma na Anas ibn Malik Abu Imam al-Baihaqi qala hadith rijaluhu thiqat lakin qala al-Baji al-Imam al-Baji shi ma auga ne wajen cin ruwa yana da littafi kuma taqa wa ghayru ahadith at-taslimati al-wahida ghayru thabita hadithan sallama daya ba su da inganci inji Imam al-Baji mai muntaka ne wa qala al-Uqayli al-uqayli shi yana da abu afawul kabir yace la yasiqu fi taslimatin wahidatin wahidatin shay'un ka kafa wani hadisi da inganta qala ibn abd al-bar ibn abd al-bar al-maliki kaga abun ma yar gida gida za a yi روي عن النبي Nabi الله عليه وسلم أنه كان يسلم taslimatan wahida min طرق معلولة ya rawaito dai daban-daban amma duka hanyoyin suna da illa la tasihhu duka ba su da inganci sai dai lakin ruwiya an al-khulafa'il arba'a arwaytu abubakar umar usman ali da ibnu umar da anas da ibnu abi wajen wa jam'un min at-tabi'in annahum kanu yusallimuna taslimatan wahida sai ce faruya anhu wa tulifa an aktharihim faruya anhu taslimatani kama ruwiyat anhu al-wahida ci an rawaito biyun kamin da aka rawaito daya an gane wal amalul mashhurul mutawatir bil madina alaihi kuma mafiyawancin malaman madina haka suke ha sallama biyu sallama ɗaya sallama ɗaya sallama biyu amma mafiyawanci a madina suna yin taslima wahida dalilin kuma shine me annabi sun ce tahliluha taslim tahliluha to ya ce wahida bai ce wahida ba to an ce wal wahida ya kawo alaiha ismu salam bayan na ce assalamu alaikum a yi na yi sallama yi kuma manzo Allah ce ta halilu har tasiri don na bi ba na yi sallaman ko ban yi ba to jama'a da wannan ba wata matsala ce zaka tsaya kana ta wani bata lokaci in kai kaga sallama ɗaya zaka ta yi to yi amma kaga da Imam Malik wa rawa ibn Wahab wa ghayruhu an Malik at-taslimatayn wa huwa alladhi kana ya'khudhu bihi Malik fi nafsi a shafi na 51 sadara na 1 2 3 4 biyar shida daidai satara na bakwai zuwa na takwas ne a cikin ku dalala to ga ba wata matsala ce a sai na ta wani ja'in jawa kuma mutum ya sallama daya bi shi sallah babu komai babu komai wallahi to wannan samun manzo Allah yana yi ba sai dan su malamai suka ce kuma yana da rawayin su kuma kamar albani ce wallahi ya inganta to sai matsalan ba wata matsala ce a sai mana ta bata lokaci akan bai sallama dai masallacin sallama dai masallacin sallama ko ba nan garin ake cewa masallacin sallama ɗaya da sallama ne ko to kaga shi shirme ne kawai alƙali ta fi to a nan me za ka kawo wa taslimatu thaniya lil ma'mumi to sai nuna kamar shi imam baya sallama ɗaya ne a'a baya sallama biyu ke imam ma yana yi kai ma ma mu za ka yi wal jaru bit taslimati wajiba to kai kai ka bayyana sallama ta wajiba mana ta fitar da ita ce wajiba ke assalamu alaikum to ka bayyana wannan za ka yi guda biyu kuma assalamu alaikum wa rahmatullah to kaga ta biyun nan ba wajiba ba ce to kaga kai rahman Allah ne ba su assalamu alaikum wa rahmatullah kaga abinda ka kara ba ai mai kyau ne wa rahmatullahi ba Allah ya kai mu rahmatullah Allah ya kai mu na tashin ta rahma to kaga ya kamata ma mu ka kara ko da albarkan Allah bai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh babu lafiya ko ba za albarkan ne to duk da muna son kaga sai mu dinga kara domin ka zo dai babu wannan sallama din kuma za sake kawo hadisan domin ya kasance mu kasance akan hujja mai kai sosai insha Allah hadisan koda guda goma ne zuwa goma sha hmm, akwai wuraren da kawai suna na redi kawai sai dai a karanta wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam menene sunna ce a cikin me cikin sallah amma su malamai suke ce a ah, wannan ma fa ya karfa karfin sunna ba wajibi ne ba mu jinkirta da sai mun gurgure kamar imamu shafi ce dole ne sai kai salati wasujudu ala al-anfi wal kaffaini wal rukbataini kai sujjada akan akan hanci mana na goshi dole ne ke amma ka sa ka sunna ne da shi ma dai za mu zo mu ji da kaffai ne ka sa tafin hannunka gaba daya ka shimfiɗa ba za ka ɗan cuccuka su haka ba duk gayen da kai komai kyan riganka za ka sanya ne a ƙasa da sannan kuma sai ka ɗago da ƙasan gaba daya sai ka sa a kan cinyarka to iyakaci sai ka bayar a wanke ko ka je ka sake wanke shi ke eh? ka je ka sake wanki ka ga abin mai sauki kai ma wane wannan kai ba Allah to ballanta mu masallatan mu mafi yawanci akwai kafin kana da daduma to ga ba ka so a takura maka ka zo da daduman ka shimfiɗa ta tsaye kawai domin mutum ba zai zo da dadduma ba kai kuma ba ka so ka tattaka ba kasa shi kuma yace da Allah shimfada mana haka ce a ah, wallahi kuma haka da shimfiɗa wannan musamman jimma an baka so a takura maka ka dinga zuwa da naka ina son yin yi sujada mai tsawo sosai to kaga ke zai zo shimfiɗa da duma ta iya tsawo na kenan ko kai ma kana so ko baka so kai sujada kan kasa zo da dumar ka in baka da shi ko kali zo da shi to atrafa kaffaini da kuma guyoyin ka su taba kasa wa atrafil qadamaini da kuma yatsun kafar ka su ma ka tuka su wasutratu akwai sutura ka shi ma wannan littafi ne sukutin daga mun bayanin ya zo insha Allah zan kama kan shi littafi ne sukutin akan sutura kama sutura fi makka wa gani daga abubuwan da muke rena su ba ka samu za su bi karfin mu za ka dauka ba yi komai akan sutura ai suturan ma dole ne to sai ka ji dai mai gici littafi wa qalluha ghilbu rumhin mafi karanci shine kaurin mashi mafi karanci kenan wa qulu bira'in sannan mafi karancin sutura ka samu bira'i daya kaga bira'i shine kabu haka kama sa katako kenan a kafa shi ke to shine ke cewa nan ya nawa ya sa zahiratin zahiratin ha zahiratin bayananniya amma in ka cire dugon nan zai zama zahiratin tsarkakakkiya to duka warjihaini din domin duk wannan zai iya rikita karatu in ka ce zahiratin bayyananniya mana bai a sa shi bayyananniya da duk wanda zai wuce zai gane cewa wannan sutura ce in kuma ka ce zahiratin da zama tsarkakakkiya katakon kwanko wannan karfin ya zama mai tsarki sabitatin tabbatacciya ba da zai dinga yawo ba ghairi mushawwishatin ba wanda zai dinga maka tashwishi ba kamar me zai dinga maka tashwishi kamar a ce a sa wuta irin wannan lanta din nan amma kuma yana bal bal bal bal bal bal ka yanzu wannan akwai tashwishi hmm? akwai tashwishi to ba irin wannan ba ka samu abin tabbatacci. to mu zo insha Allah za mu shiga cikin bayanan da ba da ka mana wajen bayanan za mu yi gaggawa gaggawa sosai wannan sunnonin ka duba su ne da muka ambata su kwanakin bayan can da wani rumus sinani shinani kaza jimani ta'ani adadu sununus zamani kaga sinani to yana sinun guda biyu a nan kenan kaga wa sirru sirru ko sai kuma yace maka wa taqdimul fatihati ala surati sura akwai sura akwai sir sinani kenan shinani ba tashahhudul awwal wa thani shine ce tashahhudani sinani shinani kaza jimani yace wal julusu lahu julus da kuma al jahru bima yujharu fihi ta'ani akwai me akwai kullu takbiratin to ina na karshen kenan yawwa tasmi' shine sami Allahu liman hamid amma ba ka yi gane shi haka ba sai ka mayar da shi can tasmi'i kamar ka ce takbir wannan su ne jigajigan sunoni wanda duk wanda ya bar su a malikiya sai ya yi ne sai ya yi sujjada subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk اللهم صل على محمد وعلى ازواجه وذريته كما صليت